shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya domin fara wannan daura mai tarin albarka da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan cikin kwakungu a nan garin mina bayan kowaɗanne watanni uku mai taken dauratu ahalil aƙida inda yake ake karanta littafai da suke magana akan tauhidi da aqida inda yake cikin taimakon Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan karan bayan da yake a daurori uku da suka gabata mun yi karatu a cikin sharhu sunna na al-imam al-barbahari a yau za mu shiga cikin littafin al al wasitiyya ta al islam ibn ta rahimahullahu azza wajal wanda yake kamar yadda aka saba akan gabatar da abu na farko tarjamar mawallafin littafi domin ka san waye mawallafin littafin ka san littafin wa kake karantawa sannan kuma abu na biyu akan yi tarjamar shi littafin mai ya kunsa galibi waɗanda suke bibita darussan da ake yi mun yi wannan a darasin masailul jahiliya allati khala fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma alai ahlul jahiliya na muhammad ibn abdul wahhab kamar yadda ake a cikin al salasa aka yi kuma a cikin usulul iman na dai shi muhammad ibn abdul wahhab din har kuma lokacin da muka zo cikin sharhu sunna aka yi tarjamar al-imam al-barbahari muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya gafarta musu waɗannan darussa da muke yi Allah ta'ala ya mana gamdakatar ya sanya mu fahimce su kuma ya zawwada mana takawa domin yana cikin manya-manyan jari da ɗalibi yake buƙatar su a duk lokacin da ya tashi neman ilimi ya zama na ya sami ikhlasi kullum ya dinga jaddada ikhlasinsa ya zama na yanayi ne domin Allah Maɗaukin sarki mun sha maimaita maganar Alimam imam ahmad ibn hanbal da aka tambaye shi menene ikhlasi a neman ilimi sai ya ce ne mutum ya yi ilimi don ya cire ma kanshi jahilci ya cire ma wani wannan ita ce niyya ba wai mutum don ya yi a ce shi ya fi kowa iyawa ba ko shi ya fi kowa zalaka ko makamacin irin waɗannan al'amura sannan kuma a koda yaushe malamai sun jaddada mana yana daga cikin abin da ke sawa mutum ya sami tsabtataccen ilimi ya zama nan mutum ya samu juriya juriya sosai da sosai da yawa harkar ilimi tana cikin harkar da take ba a nuna mata juriya an kai la'akari da waɗansu harkoki na rayuwa da ake da su a yau mutum zai tafi kasuwa ya je ya kasa hajar shi babu wani wanda ya ce da shi cikanka amma kuma gobe ya sake komawa haka ne ko ba haka ne. mutum da zai samu admission a diploma ko a coe ko a wata jami'a za a ce da su su je ofishin da za su karɓi wata takarda su je karfe takwas na safe kun gane wannan da ya ce musu su je shi wanda suke jira watakila bai tashi zuwa ba sai karfe goma sha biyu na rana ko karfe goma abin nan ko karfe biyu ma na rana bayan shi ya ce su je karfe takwas kaga sun yi dandazo a bakin ofis a lokacin da izo wani lokacin sai dai ya buɗe ofis ɗin shi kawai ɗauki waɗansu abubuwa ya wuce ci su dawo gobe haka za a ga babu yadda suka iya gobe kuma su dawo amma abin mamaki da za a je wurin malamin addini ya ce da Allah yana da uzuri sai ga an ce to malaman nan kullum sai su dinga ba mutum uzuri kun yi shiru ya ce ya yi baki sai ga ana cewa malaman nan suna neman girman kai kuma kun yi shiru ya ba da wani uzuri sai ga ce to ai kuma malamin ma kuma yau jiya kaga ya jiya ya ba da uzuri mu ya ce ma yau ba shi da uzuri in jiya yana da uzuri yau kuma sai a kirkiran mishi uzuri tunda jiya ba a zo jiya malam yana da uzuri yau ma sun ba shi uzuri sai ga kullun inda ake tsalle na ake jira Allah ta'ala ya sauke saboda ana buƙatar juriya da jajircewa da tashi tsaye wurin neman karatu mutum ya liƙe littafin Allah alƙur'ani mai girma ko da bai haddace shi ba to yana da kyau dai a ce aƙalla in dai an ja aya ya sa yana take a cikin ƙur'ani ba wai in yana neman sura sai ya tafi hiras ba kun shiru wai yana neman sura sai sai je duba can bangon ƙarshe ya ga a wata sura take to idan ayar da aka ja kuma innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ce fa eh bayan ya je ya nemo ayar abin nan surar afiras sannan kuma zai nemo ayar ina irin waɗannan al'amura dole ɗalibin ilimi ya zama yana da jari mai ƙwarin gaske na alƙur'ani mai girma kuma littafin da za mu shiga da littafin da muka muka karanta a baya za su zame mana shaida muhammad bin abdul wahab duk littafin da ya karanta ba abin shi bashin dalili kai kun lura da wannan da ke ko cewa inji yana kauri tun da an kawo ta sai a dan duba shi tukunna littafan da makaranta na muhammad bin abdul wahab kowa ya san ba abin shi bashin dalili kun yi shuru wannan littafin da ke hannunmu ko da iya hannunka na hagu kawai ka duba za ga yadda ijero ayoyin alkur'ani ku lura da kyau duba wannan hannunka na hagu kawai dube da ayoyi suke wa qawluhu ta'ala wa qawluhu wa qawluhu wa qawluhu wa qawluhu sai yanzu a ce waɗannan ayoyin kuma a ce wai yau ka fara jin su ai daman tini suna memory ɗinka so kake dama a jera maka su kawai shikenan dole ɗalibin ilimi ya zama ne yana da jari na hadda alqur'ani mai girma ko yana da laushin alkur'ani mai karfin gaske abu na gaba ya zama ne yana da taska ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai waɗanda suke ingantattun hadisai wanda suke za su taimaka mishi za su agaza mishi sosai da sosai Allah ta'ala ya mana jagora wannan littafi da zamu karanta littafi ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna Al-Aqidatul Wasitiyyah abu na farko wane ne shekul islam ibn taimiyya abu na biyu menene sunan littafinsa ko littafinsa al'aqidatul wasitiyya mai takunsa kuna tare da ni abu na farko shekul islam ibn taimiyya ibn shi shine abul abbas ahmad bin abdul halim bin abdul salam bin abdullah bin muhammad bin khidir بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحراني ثم الدمشقي شيني أبو العباس تبنغرا الكنية كينا أتيري شي أبو العباس بابا عباس كينا تبنغرا سونا سونا شي أحمد sunan mahaifinsa abdulhalim sunan kakan shi abdulsalam sunan kakan kakan shi abdullah sunan kakan kakan kakan shi muhammad sunan can khidir na can sama ali na can can Abdullah na can can din kuma taimiya kun lura da ke ko shekul islam ibn taimiya suna ahmad alkunya abul abbas laƙabi kambi kenan kasan wani za a lissafa sai an ce major general ko a ce group captain ko a ce canal ko a ce waye ko a ce waye ko a ce waye shi nashi sunan shekul islam kat kenan ba wai professor ba yau kai professor ne ake wannan eh. sunan shekul islam ya kai matsayin da in ba shi kake nufi ba sai ka bayyana kuna jina in dai kace shekul islam ba kuma ibnu taymiya kake nufi ba to sai ka ce shekul islam wani qala shaykhul islam ibn hajar al asqalani misali kun da wannan da ke ko qala shaykhul islam wani wani dan Allah ku kyale shi qala shaykhul islam wani wani in ba ibn taymiya kake nufi ba haihuwarsa an haife shi a ranar goma ga watan rabi'u awwal watan uku kenan a shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya a garin harran garin harran gari ne da ke kusa yake yankin abin nan gabas ta tsakiya da bala'in tattar bala'in ya bala'i sai da shi da iyayen shi gaba ɗaya suka yi ƙaura daga garinsu na harran suka koma dimashq ko ka ce damascus a larabci kenan a turanci kenan babban birnin kasar Siriya a yanzu Damascus kaga babban gari ne sosai da sosai Shekul Islam Ibn Taymiyyah bayan mun ji sunan shi da yake nan mun kuma ji inda aka haife shi an haife shi ne a garin Harran a ranar goma ga watan Rabi'u Awwal a shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya daga nan kuma suka yi ƙaura zuwa damascus kenan sai ta ɓangaren rayuwa shekul islam ibn taimiyya ya yi rayuwa wacce take rayuwa ce cike da addini don ya taso gidan shi gidan malamai ne gidansu gidan malamai ne mata da maza ko maza da mata kun lura da wannan da kyau ko na farko dai tun da an ce gidan malamai ne me sunan baban shi abdulhalim baban shi abdulhalim ibn abdulsalam alimun jalilun babban malami ne abin da yasa zaka fahimci babban malami ne qala anhu zahabi rahimahullah imamu zahabi ya yi bayanin shi yake cewa kana imaman muhaqqiqan shi baban ibnu taymiya ya kasance limami ne jagora ne a addini muhaqqiqan mai tantance bayani ne ba kawai mai bin inna rududu ba ne ba mai bin ɗauke-ɗauken maganganu ba ne ba mai bin kar yana ta haƙiƙin magana sosai da sosai kasir alfunun yana da fannoni daban-daban na ilimi wa baban ibnu taymiya abdul halim kenan lahu yadun tula fil fara'id yana da ilimi mai zirfin gaske akan abin da ya shafi gado kun shiru yawa fa'alan fa khairu ummatin allamuha wal hisab da lissafi wa anta ma'rifat al hisabi litatadi bihi ila sawabi ya san lissafi sosai da sosai shi wa kenan shi baban ibnu taymiya ya rasu a shekara ta ɗari shida da biyu. sai kuma kakan ibn taimiyya baban abdulhalim kenan wa kenan abdulsalam shi abdulsalam mahaifin ibn taimiyya shine abdulsalam bin abdullah fa huwa shaykhul islam shi kakan ibn taimiyya sunan shaykhul islam tidda in ba bin ibn taimiyya ba hasken ibn taimiyya din ne ya huce da nashi dama aiken da ya fi uban shi ko ya fi mahaifin shi kenan baban shi abdulhalim abin nan abdulsalam kakan shi kenan malami ne na yankan shakku shine abul barakat ana kiran shi majiduddin abul barakat yana da ilimi mai zurfin gaske akan abin da ya shafi tafsiri yana da ma'rifatin tamma fil usul usul din usul fiqh usul hadith kaza kaza kulura yana faɗan usul saboda duk karatun mutum in dai reshe ya kama bai rike tushen ba to wallahi za ka ga akwai rikici idan kake ganin duk malamai suke neman ka rike usul ka rike tushe fadar al-usul li ta'sula haka imam shafi'i rahimahullah azza wa jalla ya fada usul al-aqida usul al-qira'at usul al-fiqh usul al-hadith usul kaza usul an-nahw usul kaza usul kaza duk abin da ka zan ce qawaid ne rike su za a baka ka'ida daya wacce za ta amfane ka shekaru dubu za a baka ka'ida ɗaya wacce take akan wannan ka'idar aka gina wani littafi su da guda kun lura da wannan da ke ko yasa qawaid suna faharis ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail shawaridi fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa usul suna da kyau sosai da sosai kuma galibi abin da ke koran ɗalibai kenan kun lura da wannan dan an an fara yi sai ji yaran kama baya gane shi domin usul iya jin larabcin ka baka gane sai an karanta maka shi ko gana gana ko wanda zai dauko na hawu ya ce shi ya bude ya gane shi eh amma zai dauko bari ya bi ya karanta ya gane me ya sarin tauri ya gane me ake nufi ka samu littafi kun da wannan da kyau ko saboda ka usul yana da kyau sosai da sosai wali tula ala mazahibin nas yana da tsinkaya ya duba mazhabobin malamai sosai da sosai ba wai takaitu kenan a mazhabar shi ta hanabila ba dan ba haka ba sai ilimin ya zama tsukakke kenan hakan nan kuma bangaren abin nan ahkam kenan hakan nan kuma mazhabi na aqdiyya bayan yana mazhabin sunna kuma ya duba sauran mazhabobi wanda suke na abin nan walam yakun fi zamanihi mithlu suka ce a zamaninsa babu kamarsa shi wa kenan si abdulsalam kakan Ibn taimiyya kenan to wannan kun ga wannan kenan amma kakashi mai suna taimiya da ake kiran shi Ibn taimiya kakashi kenan ta bangaren mata wa kanat wa ibatan ta kasance mace ce mai wa'azi mai karantarwa haka san ba a wa'azi da abin da ba qur'ani ba eh wa jahidhum bihi jihadan kabira wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'i yawwa kaga wannan ta bangaren usul kenan mun ji baban shi mun ji kakan shi mun ji kakar shi kun lura da wannan da ke ko sai bangaren hawa shi yan uwan shi fa kun lura da wannan yana da ɗan uwa mai suna Abdulrahman bin abdulhalim ku ji Abdulrahman bin abdulhalim shi kuma ahmad bin abdulhalim kun ga wannan ɗan uwan shi ne kenan wannan ɗan uwan nashi malami ne sosai da sosai ya rasu a shekara ta 747 hakan nan kuma yana da wani ɗan uwan abdullahi bin abdulhalim bin abdulsalam yan uwa nawa kenan biyu shi ma malami ne sosai da sosai alfaqihul imam ka lura ba an ka an ce imam ba fa ana nufin mai bada salloli ba ba liman na mamu ba lura da ke ko to shi ma wannan liman din da ke bada sallah duba ga ko bai haddace duka ba ai ka san ya haddace wani bangare kun yi shiru sai a li ummihi dan uwan ibnu taymiya ta bangaren uwa wanda yake shine abul qasim muhammad bin khalid al-harrani al-faqih shi ma ku ji al-faqih al-faqih amma sai ka rasa annoba da ta shiga cikin ɗalibai ba a karatun fikihu sai ka zanci ai wannan fikihu ne kuma kowanne mai karanta sai ka zanci al-faqih kowanne aka karanta sai ka zanci al-faqih to la'alla wani fikihun ya kore shi ne shi yasa yake mai yarfi kun lura da wannan da ke ko don wani la'alla in bai gane bai ce bai gane ba mana in bai iya bai ce bai iya ba mana to la'alla ya gashi da bakar wahala ne ka zo wani da ya haka ya haka so ya ce ka tajwidi ma bid'a ne to la'alla bai iya ba ne Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke amma masifin da suka shiga cikin ɗalibai abin yayi yawa sosai da sosai so shi yana jin kawai ba a magana fikihu zai iya karanta hadisi da kanshi ya gane har ma ya ga cewar in an ce fiqhu ma wani abu ne zamanin da ake yi so yanzu baka waye ba ilimi Allah ya sauke bintu akhihi shi ibnu taymiya yana da yan uwa maza mun faɗi abdurrahman mun faɗi abdullah to abdullah din yana da ya mai suna zainab bintu abdullah bin abdulhalim bin abdulsalam kun ji ibnu hajar al askalani wanda ke da littafin fatahul bari yake cewa sani min al-hijaz ta yi karatu daga wurin malaman hijaz malaman makka da madina ita wa ita zainab wa gairihi da malaman wurare da dama wa haddasat ta karantar da malamai ta karantar da mutane wa ajazat li ta jinjina ni ta ce min na isa in je in yi in ji wa in ji ibn hajar al-asqalani mai littafin fatahul bari ta rasu a shekara ta 799 800 ba ɗaya kenan a wannan lokacin ibn hajar yana da shekaru 26 a lokacin yana da shekaru 26 ta jinjina shi ta ce yayi don ta ba shi ijaza kun shiru to kun ga wannan in kuka yi wasa yana nan zai dawo dalilin da kuka kafa hujja da shi maza suka karantar da mata wannan dalilin za mu ɗauko me kenan ewa mata su karantar da maza eh shiru kuke yi ina wannan ya isa mu fahimci cewar gidan ibn taymiya gida ne na na ilimi sosai da sosai mun ji ta bangaren iyaye da kakanni mun ji ta bangaren yan uwa mun ji ta bangaren ƴaƴan yan uwa wannan kaɗan kenan fa ta bangaren malamai shekul islam ibn taymiya yana da malamai so ba wai mutumin da zai ke kasa kasa bane ce shi ba shi da malami dan kaga cutar fa hatta kai wai gwaninta ne ma mutum ya ce shi ba shi da malami wato ku kiyaye a kasuwar jahilai ba irin hajar da ba za a kasa ba kun yi shiru in dai mutum ya je tara jahilai to su za su ɗauka yin hakan karama ce kun yi shiru ya ce ba shi da malamai karama ce kamar yadda wani aka ake ruwaito yana bin yana bin jaka yana barbarar jaka aka ce su da suka ga yana barbarar jakan nan su jaka suka gani amma ba haka bane aka ga wani kuma yana taba mace yana shafa ta aka ce a'a su suka ga haka amma shi miciji yake shafawa ga wannan in ba so jahilai ba ina ake sai da irin wannan hajar kun yi shiru to wallahi a kasuwar jahilai ba hajar da ba za a kasa ba domin jahilci mugun ciwo ne shekul islam ibn qayyim kun ko muktasar ɗin ibn taimiyya yana cewa waljahalu jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi mutafiqani nassun min al-kitabi aw min sunnatin wa tabibu zalika al-alim rabbani yace jahilci da ka gani baƙar ce bakar kuma maganin kuma cutar mai kisa ce cuta mai kisa cutar jahilci maganin wannan kawai shine nassi na alkur'ani da na hadisi in ba wannan ba ba abin da zai warkar da wannan cutar to amma ai kai ka san akwai magani kuma ka san akwai mai harhaɗa maganin kun yi shiru waye zai harhaɗa maganin al'alimin rabbani shine malami mai jin tsoron Allah wanda zai ɗora ka akan abin da Allah yake so da manzon Allah ba ga tafarkinsa ba ko wani ra'ayinsa ba wato abin da zai nuna mana munin jahilci faɗin Allah ta'ala da ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamuhumul mauta wa hasharna alaihim kulli shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aksarahum yajhaluna a saukan musu da mala'iku su ga mala'iku kiri da muzu a tayan musu da matattu matattun su ce musu sun je sun gano ga abin da suka ce ga abin da suka gani ba za su imani ba sai in Allah ya ga dama saboda mafi yawan su jahilai ne to a kasuwar jahilai ce mutum zai zai ce ba shi da malamai shi ba shi da malami ai karatun nan ma na kakan shi ne ya ɗebo ya shiga kan shi daman kakan shi ya ce in ya mutu zai dawo kun lura da wannan da ke ko to haka in ba kasuwar jahilai bai na za su yi da wannan hajar kun lura da wannan da ke ko saboda Allah ka je gareji daga nan garin mina za ka tafiya zuwa kaduna sai ga wani ya ce kaduna zai tafi mutum ɗaya kawai yake nema shi ka alhamdulillah babu wanda ya taɓa koya mai mota ya za yi to amma saboda Allah malamai ya muke yaudarar kanmu mutum ya fito ya ce ba shi da malami shi kwata-kwata ba shi da malami kuma ka je ka bi shi saboda Allah me zai kawo irin waɗannan abubuwa ibn tamiya yana da malamai suka ce sama da ɗari biyu mashahure daga cikinsu akalla mu baku dozin nawa kenan bari fara ta ɓangaren maza akwai zainul abidin ahmad bin abdul da'im al-maqdisi musnadu sham shi wannan malamin nashi gaba ɗaya ƙasar sham ta dogara a kere shi akan fatawa da ilimi kun ga wannan zai nuna mana in za ka yi karatu ka yi karatu a wurin malamin da ya gane karatun wallahi in kai gaban malamin da bai gane karatun ba karatun da za ka yi shi a wata uku sai ga shekara bakwai ba ka gane shi ba eh shi ya sa abin nan ibnu hajar al-asqalani da zai koyi ilimin hadisi a zamanin babu wanda yake fitaccen malamin hadisi in banda Zainul jini iraki sai je wurin shi ya koya ba shi kenan ba eh to amma wani sai sai ai saboda nisa shi yana Kaduna ne shi kuma yanzu yana Mina ko kuma shi yana Kano ne amma kuma yanzu shi yana Mina me zai hana ka shirya tafiya ta Kanas ka samu lokaci ka je wurin shi yana Sokoto yana Kano yana ina ne ka je kai sati biyu ka dawo sati biyun da zaka je kai wallahi ya fi shekara biyu da za ka yi a gaban wani sai ta jagwalgwala maka karatun har ka ji karatun ya fita daga zuciyarka ba tare kuma da alhali haƙƙin karatun ba Allah ta ya sauke daga cikin su akwai majid abin nan almajid bin asakir muhammad bin isma'il kenan bin usman ad-dimashqi no kenan akwai abdurrahman bin sulaiman bin sa'id bin sulaiman al-baghdadi no kenan akwai Muhammad bin Ali As-Sabuni bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad Al-Mahmudi no kenan akwai Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abul Yusr bin Abul Yusr Musnad Sham akwai Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiya wa kenan baban shi yayi karatu a wurin baban shi kuma ya karanci fiqhu da usulul fiqh akwai muhammad bin abubakar al'amiri a dimashqi kenan akwai ismail bin abdullah al akwai ahmad bin shaiban bin haidara a shaibani a salihi al-attar khayyab wannan tallan turare yake yi shine al-attar bai tsaya yana jira Allah ya baku musamu ba kun shiru thumma khayyab sannan kuma ya zama tela aga yi ma dinki kuma ya fesa ma turare kenan aga kudin zai zama kuma a maka haddasa na kun yi shiru yau ba saboda haka yanzu teloli sun ji nasu masu tallan turare sun ji nasu saboda haka abin da muke nuna muke magana ɗalibin ilimi ya zamana yana da wata sana'a daidai gwargwado wanda zai tsara mutuncin kanshi kada kawai kullun ya zamana shine amma akwai dan a gefe guda to alaga mata ya kamata a ce kaza fa a ce kaza saboda me saboda su suke ce da shi dole kuma su za su mai talqinin abin da za a faɗa kun yi shiru wanda yake irin waɗannan abubuwan ya fi wasu mutanen ya baro Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya tsare al'umma musulmi baki ɗaya mu Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya akwai Yusuf bin Yaqub al-Mujawir nawa kenan goma mun samu tilka asharatin kamila amma sama da ɗari biyu ne fa ɓangaren maza kenan sai mu je malaman shi bangaren mata akwai a shekatu salihatu ummul khairi bintul arab bintu hay bin qaimas a dimashqiyya malaman shi ce wannan akwai a shekatu jalilatu ummul arab fatimatu bintu abul qasim bin ali bin asakir ina jin ibn asakir din shine mai littafin tarihu dimashq kun lura da wannan da ke ko mahaifiyar shi kenan akwai a shekatu salihatu zainab Binta ahmad bin umar bin kamil al-maqdisiyya no kenan uku akwai a shekatu salihatu zainab bint makki bin ali bin kamil al-harrani no kenan hudu wannan hudu kenan daga cikin malaman shi mata za mu je gaba ɓangaren fitattu a cikin almajiransa shekul islam ibn kimiyya kenan an tsaya an karantar kun yi shiru dama shine amana shine zakar ilimi ai ka karantar da shi ka yi shi tsaftatacce ka karantar amma ga ce kawai karatu za ka yi ba za ka karantar ba to karatun kullun daskarewa zai in ka ce kullun karantarwa za ka yi ba za ka karanto ba to kullun tsayawa zai yi amma su ake ka hada duka walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun kuna karantawa kuna karantowa kuna karantawa kuna karantowa haka ake karatu amma daga lokacin da kai cewar ɗalibanka sun yi maka yawa yanzu ya za ka yi abubuwa sun sha kanka waye waye waye to daga nan kuma za ka kai kanka inda ba za ka iya dawowa ba za a je a yi mutuwar mutuwar kasko ake cewa ko yau ko mutuwar guzuma ya kunci uwa kunci Allah ta ya sauwake daga cikin almajiran shi akwai Ahmad bin Ibrahim bin Abdurrahman al akwai Ali bin Mufar bin Ibrahim al-Kindi al-Iskandarani kuma Dimashqi akwai Abdullahi bin Musa al-Jazari no kenan uku akwai Abdullahi bin Ahmad bin Abdullahi bin Ahmad bin Muhammad al makadisi as-Salih no kenan wannan ba fitattu ne daga cikin ɗaliban na kurkusa kasan wani zai zaga ne yi darasi ɗaya biyu ya ce ai shi ma ya karatu ruwa ne eh daga cikin ɗalibansa akwai Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zahabi Ash-Shafi'i imamul mu'addilina wal mujarrihin wa naqidul muhaddisin Shamsuddin Az-Zahabi mai littafin Tarihul Islam mai littafin Siyaru Alamin Nubala Shamsuddin Az-Zahabi wannan imamul mu'addilin wal mujarrihin babban malami ne ya rasu a shekara ta 748 wannan ya ga ibnu taymiya ya yi karatu a gaban ibnu taymiya za mu zo mu karanta maganganun da ya faɗa yana cikin ɗaliban shi na kurkusa daga cikin ɗaliban shi akwai muhammad bin abubakar bin ayyub az-zura'i thumma dimashqi al-ma'ruf bin al-qayyim ibn taymiya abin nan shekul islam as-saghir kenan shine zai kira shi mukhtasar ibn taymiya ibn qayyim wanda yake inda a wata duniya ne shi karan kanshi shekul islam ne sai da ya zama na waɗansu maganganu na ibn taymiya ba kasafai za ka gane su ba sai in ya fassara maka su shi ke da littafin zadul ma'ad shi ke da littafin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin shi ke da littafin alkafiyatu shafiya nuniya kenan mai baiti dubu bakwai da yan kai yan kan fa ɗari takwas ne da wani abu eh kun lura da wannan ko ibn qayyim kenan aisha hararren malami ne yana ga cikin almajiransa daga cikin almajiransa akwai isma'il bin umar bin kasir bin dawu bin kasir ad-dimashqi sahibu tafsir mai tafsir din ibnu kasir tafsir din ibnu kasir da kaza an ce ibnu kasir mai sifili hudu wanda ya fi shahara ku lura da wannan da kyau yana ga cikin manya-manyan ɗaliban shi ko kuma ka ce da yana cikin ɗaliban shi ɗaliban ibnu taymiya kenan a majalisun shiru suke yi gaba da gabanta kenan wato waɗannan da ake karantawa ina fatan zai haskaka mana cewar makaranta ibnu taymiya ba karamar makaranta bace ita ta yaye su ibnu qayyim ita ta yaye su ibnu kafir ita ta yaye su shamsuddin zahabi kuma karantarwa ya haifar da waɗannan yan uwa kada ka raina inda kake karantarwa aji ɗaya ne masallaci ne ɗaya mutum biyu ne mutum uku kada yawa ya zama shine ma'auninka ka ga mutum nawa ka yayi masu quality wanda yake in an ce muna neman mutum guda a za zaka ce wani tashi ka tafi mala abokan mahmud gumi Allah ta'ala ji kanshi da gafara ba aka haka ya rayu ba ana neman mutum abun nan a wuri za ya ce wani tashi ka tafi saboda me ya san ya gina haka ake haka ake ginawa kun yi shiru da kyau mutum biyu ne mutum uku ne mutum nawa ne ka yi kokari ka ka gina muhammad bin salih al haka ya gina ya fahimci daga cikin ɗaliban shi akwai suka kware akan fikihu ya ba su lokaci akwai suka kware kan fara'id kan kaza kan kaza kan kaza kan kaza Muhammad bin Salih al wanda ya rasu a shekara ta kun shiru subhanallahi al-azim 1420 da ɗaya ko da ashirin daidai daga cikin almajirai ibn taymiya akwai ahmad bin hasan bin abdullah bin muhammad bin ahmad bin qudama al-maqdisi daga cikin dalibansa akwai ahmad bin musa az-zura'i al-hanbali kun ji az-zura'i al-hanbali a kenan da an ce mutum al-hanbali al-maliki al-hanafi al ba aibu bane me aibu ta asubanci shine kawai aibu amma da an ce almaliki wannan babu wani wanda ya ce wannan aibu ne to amma ka ce kai fa in ba malikiya ba to sai dai a yi a yaga to wannan shine aibun kawai to su kuma karan kansu maliki ba su yadda da wannan ba to yanzu kenan mutum wani abin yake yi da ba malikiyanci ba daga cikin ɗaliban shi akwai Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Hassan al-Humairi al-Misri mutumin asalin ƙasar Masar ne maza samu kenan goma daga cikinsu akwai buha'uddin buna ali buna abdulwali buna khawlan alba'ali alfaqihu alhambali nau kenan bari mu kai dozin ɗaya yi daga ciki akwai ahmad bin muhammad bin abdulghani alharrani summa dimashqi wal alhambali duk waɗannan kaɗan ne daga cikin almajiran ibnu taymiya amma muka je ta ɓangaren matsayin ibnu taimiyya a ilimi na sha maimaitawa malam shi ya san malam kun lura da kyau ko yawwa malam shi ya san malam matsayin shi a ilimi alhafiz abul fatahi al-ya'mur yana cewa shi fa ibnu taimiyya in ta kallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayati in yana magana akan tafsiri za ga shi ke rike da tutar tutar me tafsiri in yana magana kan shi za ga shi kirke da tutar gajeren misali karanta littafinsa da ya yi akan tafsiru ayatin ashkalat ala tafsirin na tafsirin waɗansu ayoyi da suka rikice wa dubin dubata malaman tafsiri ba su iya gano bakin zaren ba na yi yunkurin in zo muku da shi sai na ga mujallaji ɗaya ne wanda ya zo min kuma guda biyu ne wanda ake mai ta amma la'alla kafin mu gama daura ɗin zan nuna muku su guda biyu wannan wasu ayoyi ne aka tsuntsunta da yake ganin sun rikitar da kwakwalen malaman ta shi rike da tutar in ya ce zai yi bayanin kowace aya kuma to su kuma sauran mai za su yi bayani kun yi shiru sai ya ɗauki ayoyin da suke ba a samu bakin zaransu ba sai ya fito da bakin zara wayan afta fil in yana fatawa a fagen fiqhu fa huwa mudriku ghayati to shi yana kai makurar al'amarin wannan zai zame maka idan ka karanta wata matsala da ta rikicewa malamai ka karanta fatawar ibnu taymiya sai ga ganta malam ga ta nan kaman abin nan kawai cikin kankanin lokaci au zakara bil hadith ko kuma ya tattauna da mutum akan hadisi fa huwa sahibu ilmi to shi zaka ce ba abin da ya sani sai shi wa zuru ci kuma yana da ruwayarsa haka dai wannan bawan Allah ya dinga faɗa yake cewa baraza fi kulli fannin ala abana ijinsi a kowanne fanni ya yi fice a kan malaman wannan fannin ya yi musu zarra a kowanne fanni ya yi wa malaman wannan fannin zarra shi wa kenan shi ibn taymiya abu hayyan wa kenan mai albaharul muhit yana jinjina bawai baya son ya ga kuda ya taba shi yana halar majalisin ibn taymiya sai wata rana ya ce ai ibn taymiya ya dai yi faɗi magana da ya ce ibn taymiya ya kuskure a wuri kaza shikenan sai abu hayyana yake ganin ya za a yi a ce ibn taymiya ya yi abin nan shi ya yi kuskuren nahawu sai ce to annabin nahawu ne ai ya yi kuskure sau kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza kun yi shiru ko annabin nahawu ne yace yayi yi kada da an yi shiru a wannan guda ɗayan da da kenan sai ya yayi kuskure wuri kaza wuri kaza wuri kaza to kuma ka kiyaye duk mutumin da za a iya lissafa kurakuran shi ai wannan ya sha ya sha ai kuma kar ka mantawa ya lissafa da taymiya ne ya lissafa ya lissafa kuskuren wa sibawaihi yawwa ibnu taymiya ne ya lissafa ke yanzu an ce lissafa karanta bakin ma sai ga kana jin shi yana janka to kun ga irin wannan matsala ce ɗalibai suke tsindima kansu a ciki idan malami kaza ya ce malami kaza bai yi kaza ba sai ɗalibai ilimi su ruruta abin ai malami kaza ya ce malami kaza bai san nahawu ba to kai in kai da malamin ne to kai ya sani a wurin ko bai sani ba eh kai ka san ya sani a wurinka inda ya sani din Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kenan shamsuddin zahabi yake cewa ana lahu khibratun tama bi rijal yana da kwarewa uh, sosai da sosai akan rijal al hadith shi ibnu taymiya wa ta'dilihim da kuma sanin abin nan mu'addal da mujarrah ma'ana wadda aka yadda da ruwan shi da wannan ba a yadda da ruwan shi ba wa tabaqatihim da kuma matakansu na ilimi da kuma matakan da suke bi na rayuwa da tafiye-tafiye walahu ma'arifatun bi fununil hadith yana da masaniya akan fannoni na hadisi kasan kai kullun da zaran ga ce fannonin hadisi sai ka ce bukhari da muslim wannan ai kuma zai karanta irin na cancan nesa din nan wa bil ali wan nazil ya san hadisi ali ya san an nazil a yaren malaman hadisi kai ka san al ali shine madaukaki an nazil kuma wanda ya sauka amma ya ramana ma hadisi ba wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa bidduhu zaka allazi kada nazala kuma fayyace wannan bambancin yaren malaman ya haifar da zaka ga mutum ya karanta bulugul maram an ce rijaluhu thiqatun sai ya ce kafafuwan shi a kakkafa suke ko kuma hadisin gari ya ce hadisi ne kuma bako saboda bai san yaren malaman fannin ba Allah ta'ala ya sauwake wa sahihi wa saqi ibn taymiya ya san hadisai sai haida wanda suke suna da sai musu operation ma hifdhil mutun yana da hadda ta mutun ta matani ba wai matani ba hadda ta mutun fa fa kullu hafizun imam fa'ala fa khairu ummatin allamuha yana da hadda ta matani sosai da sosai man hafiza al-funun haza al-funun ba wai matani ɗaya ba mutum in fara da bihi haddar da take irin shi kadai shi kaɗai yake da irin wannan haddar in zuwa in ji shamsu dini zahabi wanda yake dubi irin kwarin haddar da imamu zahabi yake da ita shi kai shi haddar ta ibnu taymiya ta rikitar da shi yace shi kadai yake da irin wannan haddar shi kadai tallin tallin fala ya bulugu ahadun fil asiri rutubata a zamaninsa babu wannan da ya kai matsayi irin nashi wala yuqaribu kai babu ma wani wanda ya kusa da shi wa huwa ajibun fi istihdarihi kai abu na gaba mutum ne mai ban mamaki fisti istihdarihi lokacin da yake istihbar din haddar ba wai ya zauna yana tilawar ba a'a lokacin da yake neman aya ta zo cas yana neman hadisi ya kawo shi daidai wa daidai kwarin haddar kenan in ji wa in ji shamsuddin zahabi a cikin yake magana akan ibnu taymiya wastikhiraj al-hujaj minhu daidai yake fito da hujjoji a cikin ayoyi da hadisi din ka san wani zai kawo maka ayoyin ne amma ya bada hujja kuma ubangiji Allah madaukin sarki bai azurta shi da wannan ba amma dai tilawar hadisi ne ko tilawar aya ce kai dai ne mota kawai nema a kirawo ma ita kun lura da wannan da kyau ko shi kuma Allah ta'ala ya hore mai ya ja bakin ya fassara shi wa ilaihil muntaha fi azuhi ila al-kutub sita gare shi kadai ce makura in dai kana neman a ja bayani a ja hadisi a ce maka yana cikin kutubu sita yana littafi kaza ruwayar kaza yana wuri kaza cikin kankanin lokaci wannan taron ya wuce kawai wal musnad da musnad na imam ahmad bin hanbal shamsuddin zahabi yace ibn taymiya ya kai matsayin da bi haifu yusdaqu alaihi an yuqal ya kai matsayin da za a ce kullu hadisin la ya'rifuhu ibn taymiya fa bi hadis duk wani hadisin da ibn taymiya bai san shi ba to wannan ba hadisi bane ibn taymiya ya kai matsayin da za a faɗa mashi wannan duk da cewa Shamsuddin Zahabi ya san babu wani mutum tallin tal da ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu baki ɗaya a zamaninsa amma baya hana al'umma baki ɗaya ta haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma mutum ɗaya a'a saman da yake shi kaɗai ne yake da irin wannan haddar matsayi na ƙarshe da zai iya bashi kenan ya kai matsayin da za a ce in dai akwai hadisin da ibnu taymiya bai san shi ba to ba hadisi bane eh kuma abin da zai baka wannan wannan malami ne sai yake fada ka san da inda <laughs> wani ne yake faɗa da sai ka ce Shamsuddin Zahabi yake cewa ya ci gaba da cewa amma fi tafsir fa musallamu fi fa musallamun ilai in ana magana tafsiri an sallama mushi shiwa ibn taymiya wa lahu min istihdar al ayat min al qur'an yana da wata baiwa ta yadda yake janyo ayoyin al qur'ani waqti iqamatil dalil daidai lokacin da yake kafa hujja alal mas'ala akan wata mas'ala yana da al'amari na quwwatin ajiba yana da ƙarfin hadda tilawa ta ban mamaki lokacin da ya nemi ayar ta zo daidai wurin kawai saboda ƙwarin haddashi da ƙwarin sanahi da tafsiri ya yi fice a malaman tafsiri in ana magana kan tafsiri shi wa kenan shi ibn taymiya shaykhul islam kenan wannan ta ɓangaren ilimi fi kenan ta ɓangaren gwagwarmaya an yi gwagwarmaya kuma har yanzu kurwashi shi tana bin wasu ibn taymiya ba wani ya ya same shi ya ce da shi ya ɗauko mushi burodi ko abin nan me kuke da shi a kano gurasa ya ɗauko mushi gurasa a kaɓakin annabi ibrahim da sunansa kun gana hausar ma'ana shi mutumin ya sa hannunsa a kabacin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam ya ɗauko gurasa da sunan ibn taymiya kai ibn taymiya ga shi kace gurasa daga kabakin annabi ibrahim da sunan ka aka ɗauko ta kaga ba ƙarshen karama ba kenan kun yi shiru sai ibn taymiya ya ce to ai ni ba gurasa ibn kabakin annabi ibrahim nake bukata ba addinin shi nake bukata ko qur'ani an ce ka bi kabaki annabi ibrahim me aka ce da kai sun ma wahayana ilaika an tabi lati ibrahima hanifa kaga wani ya ɗibi daji kenan ka san yan damfara da sunan karama da sunan kaza da sunan kaza ba karamin damfara mutane suke ba inda a yanzu ne kana ganin sadaka nawa wannan zai bashi me muka faɗa da su a kasuwar jashilai babu irin hajjar da ba za a kasa ba sai ibn taymiya ya ce ai shi ba masa ba gurasa yake nema daga kabakin annabi ibrahim ba yana neman addinin annabi ibrahim ne abu na nauke nan na farko abu na biyu ce kuma annabi ibrahim ai ba marowaci ba ne ba da gurasa yake tarban bakinsa ba da me yake tarban su bi ijilin hanif da gasasshen dan maraki to ashe kenan yanzu yayi faul da yace wai ya kawo mai gurasa ba daga kabagi annabi Ibrahim bane daga wani wuri ne ina ba ta mun gane karatun hakan nan fa wani yazo ya ce da Ibn taymiya wani yazo fa yazo ya tara mutane dinga gicciya musu ƙarya yace yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya faɗa mishi abubuwa masu tarin yawa sai shi mutumin ya ce da manzo Allah ya rasulullah to yanzu in na faɗa wa mutane ai ba za su gazgata ni ba a mafarki fa wai yanzu yana son annabi sallallahu ya mishi wani abin da zai nuna wa mutane su gazgata shi sai shi mutumin ya ce wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannun shi na dama akan wani abu sai yatsun suka fito kun lura sai ya bashi shikenan sai je bude wani wuri a masallaci yana ta cin kuɗin mutane kawai su su ga yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na dama saboda Allah wace kasuwa ce mutum ba zai ci wannan ba kun yi shiru na sha maimaita wallahi a kasuwar jahilai ko wato Allah ta'ala ya maka wani haske ne la Allah na ilimi kake ganin baka shiga ba amma a kaso jahilai ba abin da ba za a siyar ba tafsirin nan ramadana da ya huce wacce haja ce ba a siyar ba wani fa kawai hakim cewa yi in ya ja aya ya ja aya sai ce ga hoton takalmin manzan Allah ga hoton wukar manzan Allah ga hoton waye na manzan Allah ga hoton waye na manzan Allah me ke ne ke nufi sannan a zaga gida a je a same shi kun ji shiru wani kuma ya fassara ayar qur'ani ya ce kuma tana da wasu bayanai a same shi a gida ga lamba waya me yake nema wannan saboda Allah wani kuma ya zo ya gidda yawa mutane kare ya ce shi sharifi ne to mun ji sharifi ne sai ne me na biyu ba za ka shar'anta ba ba za ka halartar da haram ba ba za ka haramtar da halas ba ba ta da wannan matsayin sai me kun yi shiru malam sai an tahi tsaye sosai da sosai ibn taymiya yayi gwagwarmaya sosai da sosai wani lokacin za a yi tarjama ibn taymiya sai a yi bangaren gwagwarmaya shi daga cikin littafan shi akwai littafin kitabul iman kitabul iman wani farfesa muka samu abdulrazzaq bana abdulmusul badar shi yi mana shi a shekara farko a jami'ar islamiyya kitabul iman na ibn taymiya akwai dar'u ta'arudul aqli wan naqal no kenan akwai kitabul istiqama akwai talbisul jahmiya akwai aljawabu sahih liman baddala dinal masih wani kasurgumin kirista da yi tafiya ta kanas don ya je ya karanta wasu littafai da aka rubuta kan kiristanci da sauransu da ya fara karanta wannan littafin bai gama ba sai da musulunta akwai kiristocin da suke tattaunawa da ibn taimiyya an suna tattauna sai su ji ba su san ma kiristancin ba ba fa ana nufin waɗannan waɗannan jahilan ba kun gane ba waɗannan abin da ɗin ake nufi ba a na can top top top ɗin fa akwai minhajus sunna akwai a siyasatu shari'iyyatu fi islahi ra'i war ra'iyya ka ji a matsayin ka na shugaba wani haƙƙin mamu ne a kanka wani haƙƙin mamu ne wani haƙin mabiyanka ne suke a kanka me kuma haƙinka a kan mabiya akwai asarimul masulul ala shatimin rasul sallallahu alaihi wasallam akwai littafin da yi zararren takobi akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin malamai suka ce yayi bayani cewa duk mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi hukuncin shi kisa ne ko ya tuba hukuncin kisa ne in ya je lahira tuban ya mai amfani a can kun lura kun gano nan da kyau sai wasu yan bidiya suka ce to ai ya rubuta wannan littafin ne kafin ya haɗu da muhammad bin abdul wahab to yanzu maki manzo Allah ne zai rubuta wannan kun yi shiru maki manzo Allah ne zai rubuta zararren takobi akan duk wanda ya zaki manzo Allah su su kawo littafin da suka rubuta suna kare daraja manzo Allah mana eh babu shi amma wannan littafi ne ya kawo dalilai ga masassun dalilai da ke kare gidan annabta sai suka ce ya rubuta littafin ne kafin ya haɗu da Muhammad bin Abdul Wahab alhalin shi Ibn Taymiyyah ya rasu a shekara ta 728 Muhammad bin Abdul Wahab ya rasu a shekara ta 1206 eh kun yi shiru kun ga yadda suka juya ƙasa ta koma sama ina son fa wai ku gane karatun da ake cewa a kasuwar jahilai kowace haja za a sayar akwai majmu'u fatawa na shekul islam ibn taimiyya mai sufuli talatin da biyar ba shi da yawa eh majmu'u fatawa ba wadda eh, ba shi da yawa mana talatin da biyar ba in kai kodago wannan damanar za ka saye shi in kai kodago a wannan damanar za ka saye shi ko ka kama aikin laboranci gini ne da tuni za ka haɗa kuɗin shi kai gaba eh karantawa wannan abdurrahman bin qasim ne da ɗan shi muhammad suka taru suka hada fatawoyin shi da sauransu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi shekul islam ibn taymiya ya rasu Allah ta'ala ya ji kashi da gafara a kurkuku a kurkuku ya rasu makiya da magabta da mahassada da waye da waye ba irin haɗuwar taron dangin da ba a mai ba ya fi malaman lokacinsa kuma duk su suka shirya mai wannan kutun gwilar su ga bayan shi su ga ƙarshen shi har yake gargara akwai lokacin da suka shirya haka yana can a kulle kaga sun sun kautar da shi kenan kuma suka shirya ma shugaban juyin mulki kun sai ya ɗago su kenan juyin mulkin da bai nasara ba sai yasa a fito da ibnu taymiya ya musu hukunci ya ba da shawara ya za a da su sai ibnu taymiya ya ce waɗannan malaman al'umma ka ne su suke karantar maka da al'umma in ka kashe su zai karantar maka da al'umma eh wa kenan haka yi musu ya ce su suke karantar maka da al'umma in ka kashe su zai karantar maka da su kuma ibnu taymiya kenan mutumin da abin nan tattar suka kawo hari in an ji ɗuriyarsu fashe wata uku wata biyu da jin ɗuriyarsu guduwa ake a gari gaba ɗaya da tattar suka kawo hari garin sarakunan garin suka gudu suka gari ya zama ba ba doka kenan ibini taimiyya ne wanda ya jagoranci yaƙi ya kace-kace da tattar na aka yaƙe su mai ruwaituwa ya ce na gan shi lokacin da yake zariya ya zama jarumi ba wai kasalalle ba ne sadauki ne yake zariya farde ne cikin barada aka ɗaiɗaita tattar aka kore su ya ce da sarakuna su dawo su karɓi mulkinsu shi ba sarki ba ne shi ba shugaba ba ne shi na al'umma ne <laughs> wacce sai dariya kawai yake yi to in ba haka mutumin da magabtanka suka ce a kulle ka su suke maka duk wata kini bibi na a gabayanka sannan kuma ka samu nasara a kansu ka ce a yafe musu su ne me kake ganin karatun nashi wannan fa shi ke nuna karatun rikicin da ke tsakanin shi da su rikici ne da shi ya san ba su gane ba ne shi yasa hawa su suke ganin yana sassauci shi ya san ba su gane ba ne sai da inda sun gane abin da ya gane da ba su haka ba kuma yana ganin suna da waɗansu alkhairai ko ba haka al'amarin yake ba shekul sulaiman ibn taymiya ya rasu a kurkuku wasu littafan da a kurkuku aka dinga fito da su waɗannan jababuran shugabannin da suke ganin wai suna da kurkuku na kasan bakwai na waye na waye na waye su je su gana tarihin da ake wa malamai mana asirkasi babban malami ne daga cikin malaman hanafiya littafinsa yana cikin manya-manyan kundin hanafiya a rijiya ya rubuta littafin bayan an ɗaure shi da aka ɗaure shi ma aka kulle shi aka jefa shi a kurkuku a kurkukun cikin rijiya aka jefa shi a cikin rijiya yake rubutawa ake sa guga ake fito da shi wannan shi ne kawai wani ya sami mulki na shekara hudu in ya kara ya zama shekara takwas shi kenan kuma zai zo yana ta wani kumfa baki ya karanta tarihin azabtarwar da ake ma malamai kuma kullum addinin daɗa ci gaba yake har ya zama ma lokacin da ake yi wa malaman sunna ca lokacin sunna tafi bunƙasa sai ga kamar ca ɗin da ake musu shine fetir ɗin da ake zuba mata dubi irin harin da bush ya kai ma musulunci dubi irin nasarar da musulunci ya samu bayan wannan kun yi shiru dubi irin kisan da ake wa malam Jafar Allah ta'ala jikan shi da gafara dubi karbuwar da sunna ta yi bayan haka akwai wanda yake ce mutanen garinsu mota mota suka dinga suna zuwa kabarin neman gafara wa ai su da an ce musu malam Jafar baya son waliyai su kuma yanzu sun fahimci malam Jafar waliyi ne to ai waliyansu ba su taba irin wannan mutuwar ba kun ga kuma wata sabuwar bid'a kuma kenan kun lura da wannan da kyau ko saboda haka malam karantar da mutane tsabtataccen karatu ba da niyya cin zarafin wani ko muzanta ma wani ba ka karantar da abin da yake kana da yaki ne ko a gaban Allah za ka ce ga dalili in kana son karin ba ibnu taymiya ya rasu a ranar ashirin ciccif ga watan zulhijja a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas kenan a yau goma sha biyu ga watan shawwal dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyu yana da shekara nawa yana da shekara ɗari bakwai da uku da wata goma da kwana goma sha biyu kuna jina ko yana da shekara ɗari bakwai da uku amma kuruwar ce take bin wasu har yanzu kuruwar ibn timiya kenan har yanzu tana bin wasu sai ta ibn timiya ya ce kaza ai ibn taymiya baya son annabi ai ibn taymiya baya son kaza ai ibn taymiya baya son kaza kuma shi yake da littafin fa asarin maslul ala shatim rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kana son karin bayani akan abin da ya shafi ibn taymiya zaka iya rubuta zaka iya duba al-uqud darriya al-uqud durriya da yake nan zaka iya duba al-bidayatu wan nihaya ta dalibin sa ibn kasir zaka iya duba tazkiratul huffaz no kenan Zaka iya duba zailu tabaqatil hanabila no kenan za iya duba alwasi Bilwafayat wafayat kenan za iya duba addurarul kaminatu النجوم الزاهرة القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي littafi aka rubuta an rubuta littafai su da guda akan tarjama ibn taymiya akwai littafin da ɗalibai suka rubuta akwai littafin da magabtan shi suka rubuta kun yi shiru akwai littafin da su waɗanda suka rubuta shi babu ruwansu da shi sun rubuta ne a matsayin shi na malami su kuma suna ma ilimin hidima ne nau kenan uku Allah ta'ala ya sauke wannan takaitaccen bayani kenan akan abin da ya shafi ibnu taymiya rahimahullah azza wa jalla abin da ya shafi littafin sa alaƙidar tahawiyya da karatun ta zai kasance na farko alwasutiyya ba tahawiyya ba Allah fikum alaƙidar wasutiyya na farko dai mu fahimci tu nisbatun ila man kutiba lahu wanda aka rubuta ma littafin ne waye wannan shine alqadi ridaddin alwasiti ash-shafi'i wani mawan Allah ne alqadi ridaddin sunan garin su wasifa sunan garin su kenan shine ya zo wani ibnu taimiyya ya kawo mishi koke na abin da ya shafi yankinsu, cewar jahilci ya yayi katutu munanan aƙidu da zalunci da al'amura da sun yi katutu a yankinsu saboda haka yana neman ibn taimiyya ya rubuta mashi littafi akan aƙida shekul islam ibn taimiyya ya ce ya riga an rubuta malamai sun rubuta littafi akan aƙida gawa na gawa na gawa na gawa ne sun rubuta yace shi shi fa a tafau rubutun ibnu taymiya yake so yana son ibnu taymiya ya rubuta mishi littafi akan aƙida kun lura da wannan da kyau ko yaushe ake magana yanzu fa ake magana yana son ya huce ibnu taymiya ya rubuta mishi littafi ibnu taymiya bayan sallar asar ya zauna ya dauki tawada zar kafin la'asar bayan la'asar kafin magariba ya rubuta mai alaƙi da al Allah ya sauke ga lafiya eh ni shiru kun ga kenan an tsaya an yi karatun ne waɗansu matsalolin da ake samu ko dai a cikin waɗanda ake gani malamai ci da ƙarfi ne ake makaratun shi haifar da waɗansu matsalolin da ake samu ci da ƙarfi ake makaratun to kuma da aka ce ci da ƙarfi za a yi mai to ba abin da ba za a haifa ba don watakila wani lokacin karatun ya danne shi wani lokacin kuma shi ya danna karatun Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare to kun ga dai alaƙe da al a zama guda biyu ta miya rubuta ta ina laifi ka horar da kanka a zama guda ka karance ta bakin yi nuna zama guda in gana ganin ya yi wato ka kaddara zama biyu ka karanta zuwa anjima ka sake karanta ka kammala ka dinga sauke ta kana jaddada ka kana jaddada jaddada ka. wannan tana cikin manya manyan littafai na aqida masu ƙwarin gaske wannan littafin al-aqida al-wasitiyya duk da cewa takaitaccen littafi ne ya kunshi abin da ya zama na usulul iman abin da mutum zai kudurce a zuci kama da abin da ya shafi haƙƙin Allah akan ka. haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama haƙƙin sahabbansa haƙƙin ahlul baiti haƙƙin sauran al'umman musulmi da sauransu takaitaccen littafi ne amma ya kunshi abubuwa masu tarin yawa malamai suke cewa a karin farko ba a yi mai sharhi sosai da sosai ba galibin shuruh ɗinsu wannan littafi ɗin shuruh ne na nan kurkusa haka da aka da ake da su akwai sharhin arawdatun nabiyatu sharhul aqidatul wasitiyya ta sheikh zaid bin abdul aziz bin fayyad rahimahullah kaga wani ya rasu a shekara ta 1416 akwai sharu al-aqidatul wasitiyya ta Muhammad bin Salih al-Uthaymeen sharhi ne kawai sosai da sosai yana da karfin gaske tsaftataccen sharhi ne akwai sharhi na Abdul bin Rashid akwai sharhi na Khalil al akwai na Sheikh Az-Zahid Abdul Aziz salman akwai na sharhi na Muhammad bin abin nan Salih al na salil fawzan yana da shiruh na alwasatiyya kun lura da wannan da ke ko kuma abin da nake so mu fahimta waɗannan yana da cikin tsari na karatu baya cikin ladubba na karatu kai tsaye karanta sharhi isa galibi ɗaliban da muke karatu da su za su ga ina yawan tsanantawa akan wannan abin da nake nufi karanta sharhi ka zo da sharhi gaban malam a biya maka a'a gundarin bakin ake biyawa a lokacin da aka biya maka gundarin bakin sai ka koma gida sai ka maimaita shi ka maimaita ka maimaita ka maimaita kenan duk abin da malam ya faɗa ka iya tuno shi duka ka mayar da shi yanzu a wannan maimaitawar za ka ga kuma ubangiji Allah madaukakin sarki yana bude kwakwalwarka waɗansu abubuwan da ba a faɗa ba suna zuwa kwakwalwarka bayan ka gama wannan sai kuma ka ɗauko sharhinka sai ka karanta a ciki za ka ga abubuwan da malam ya faɗa in ya faɗa a ciki za ga abubuwan da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kimsa maka kai da ka ɗauka kawai tunaninka ne sai ga ashe malamin sharhi ya faɗa a ciki kuma za ga abubuwan da ba a faɗa ba sai a yanzu kake karawa kun gano wannan saɓanin ga ɗauki sharhi kawai ka tafi sai ke ta tafiya kakakaka kawai tunda mai sharhi zai dinga ɗebo maka malam wani ya ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai ya kaman ka rikita da kanka alhalin tun wurin ɗiban ne ke makaratun ɗiban karan Allah Ta ya sauke wannan shine takaitaccen bayani ku lura takaitaccen bayani akan ibnu taymiya domin an yi rubutu akan an yi rubutu kan ibnu taymiya a bangare an yi rubutu kan matsayin shi malamin tafsiri matsayin shi malamin tafsiri ku lura da wannan an yi littafin da yake sifili biyu zuwa uku matsayin shi malamin hadisi tarihin shi kawai an yi sifili biyu zuwa uku to haka ku ai cewar wai a awa ɗaya da wani abu a ce za a yi magana ibn taymiya ai ce ta san takaitaccen takaitawa ce akalla dai mun san sunan shi mun san yayi karatu yana da malamai sama da ɗari biyu kenan ya tsotso a wurin wancan malamin ya kware a tafsiri yayi karatu a wurin shi wancan malamin ya kware a tauhidi yayi karatu wancan kuma a'a gaba daya a fiqh ya kware ya samu a wurin shi wancan kuma ya kware a gado ne ya samu a wurin shi kun lura da wannan da ke ko kuma wannan ya nuna mana ibn taymiya yana saurin rubutu dan dai a lokaci guda ya dauki littafi zir aka rubuta kai kasan akwai saurin rubutu to kenan kuma dole ne ɗalibin ilimi ya horar da kanshi akan rubutu gaskiya ka ɗauki katon littafin nan dogo mai warka tamanin ka rubuta fatiya ka shiga bakara ka yi ka rubuta suratul bakara ƙalla sau biyar kun lura da wannan da kyau dan a matsayin ka na ɗalibin ilimi dole ne ka tsaya ka koyi rubutu kawai kuma yanzu ba shekaru za ka ware mishi ba kun lura da wannan to tunda ba shekaru za ka ware mishi ba rubuta ba kara sau biyar sai ga ya da rubutun farko da rubutun ƙarshe za ga ya sha bamban dole ne ka zama mai saurin rubutu rubutun bakara da kai rubutun farko da ka rubuce duka an kai dubu adadin kwanakin da ka ɗiba an ka zo rubutu na biyu za ka ga sun ragu in ka zo na uku za ga sun daɗa raguwa ai malamin da yake rubuta a satu yake rubuta nusu a wannan shafin rubutun shi na farko lokacin da yake ba sun ni ara alulan lahakuri rubuta mishi ake amma daga baya yana tafiya yana tafiya yana tafiya har yanzu yana rubuta nusu rabin izu a shafi guda na Allah shi to kenan dole ɗalibin ilimi ya zama yana da ƙwalin rubutu dole ne ɗalibin ilimi ya zama ya iya karantawa kowannen shi zaman kanshi yake rubutu zaman kanshi yake karatu ka rufe kanka a ɗaki ka karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون في صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل ونجي هكذا يكرف كنك ka san fasarar ka san fasarar ba wannan so kake ka koyi karatu ka yi zuffa ka kashe fanka yaushe za ka karatu kana kana da ji da fanka kun lura da wannan da ke ko wani lokacin za ka karanta a zuci ka ji ka iya karantawa eh amma ga karanta a baki sai ka ji baka iya ba bayan ka karanta so dozin guda sai ka samu malami da za ka yi mai tasmi'i yanzu ba so kake yi maka sharhin wasu tsiya ba fa a'a kana karantawa yana saurara kawai kun lura da wannan kai ma akhadari haka kai ma ishmawi haka kai ma iziya haka kai ma risala haka kai ma askari haka kai ma muktasar haka ai karatu ne wannan ai ba ba fasara za a yi ma ba so kake ka jaddada karatun wata uku ka gama wannan in ma yayi malamin bai baka kullum ba kun lura da wannan da kyau ko dama ai kaga karatun qur'ani rera shi ake dama wannan kana dama ai talaki kake shi qur'ani ai iya iya larucin ka sai an koya maka shi to wannan in baka tsaya ka koyi karatu ba to haka za ka je ka ta tabarbarewa kuma wannan littafin yana da wasali in ba gaba sai kai ta wani ya duba ya duba ya ce to kuma gashi na baro mai wasalin a gida kuma ka san magana ne babba ne a ƙasa shine shugabansa a Najeriya baki daya a wannan tafiyar tashi shine lambawan ba ma a kira sunan shi sai da ce malam ya ce wani lokaci a faɗi garinsu kawai shi kenan to amma shi ne ya ce na baro mai wasalin a gida kullum da wannan ko shi ne fa yana karanta hadisi ya ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce da ma ya ribuka ila ma ya ribuka ya sake maimaita so biyu da ma ribuka ila ma ribuka a na ce da ma ribuka ila ma la ribuka inda ɗalibi ne ai da sauki sai ka gyara mashi wannan fa malami ne lamba wannan mufti ne kuma irin wannan al'amarin ya ja kafar malamai da yawa matsalar malinta ce ta riga zuwa shi yasa abin yana da hatsari kai dai Allah ta'ala ya tsare mu kawai wallahi kada ɗalibi ya kuskura malinta ta riga zuwa irin wannan matsala ta malinta ta riga zuwa ita ta ja kafar mutane da yawan gaske ya zama na babu inda zai je yi karatu to yanzu ya za a je karatu bayan kuma duk shi ake gani malami kun lura da wannan ko in ba ku sha'aba ba ai malam Jafar ya taba bada labari lokacin da suka shiga Borno aka yi tafsiri aka ce da wani malami tufa malam ya kamata fa ku fito ku yi tafsiri dama gaga a tukunkune yake yana ta cin albarkacin makaranta aka sake jin tafsiri na sunna fa suka ce malam ya kamata a yi tafsiri dan su suna ganin in ba in aka bar malam Jafar rahimahullah azza jalla ya ci gaba da tafsiri to za a ga wallan su hakan nan dai aka iza malamin ya fito da tafsiri shekara da yi tafsiri ina ma bai yi ba a wannan tafsirin da ya huce na wannan ramadana akwai wani dan da yake ce da ni ya ji wani wani gawurtaccen malami a ƙungiyarsa yana tafsiri yana cewa Allah ta'ala ya ce illa man hatafal hatafata <laughs> eh wala ake faɗa illa man hatafal hatafata ai mala inda ya ga daki kwana goma farko ka saurari tafsirin da ake sawa a midiya da kaji rikici a nan garin mafa ko ni shehi da ya ce wallahi asmuka minan nasi wai yana tamsiri wallahi ya muka minan nasi ni wannan naji da kunne na a nan rediyon fm an sa tamsirinsa ya za kira tamsiri ne a yi rika ce tamsiri eh wurin ba to matsalar ita ce malinta ce ta riga shi za kake ganin malamai duk inda ya ga cewar za a zama da shi malam sai ya ɗauke ɗan shi ya bar wurin kuma wannan abin ya gangaro da an gan ka fara a ce ustaz da an gana zuwa karatu abokan ka suka suna ce ustaz in baka yi hattara ba wannan ya ja ka sai ga mutum yana ganin arba'un hadisi wannan na yara ne bulugul maram zai fara shi ya fi so yana tafiya da mujalladi Allah ta'ala ya sauke yan uwa mu bai makaratu haƙƙinsa a bai makaratu darajarsa wa'atul biyuta min abwabiha za ka iya yi ma abubuwa da yawa kwaskwari ma amma karatu ba kasafai za ka yi mai kwaskwari ma ba in dai ba a kasuwar jahilai ba Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya mana gamdakatar ubangiji Allah madaukakin sarki ya jika ibnu taymiya ya gafarta mishi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi da ya zana Allah ta'ala a gobe za mu tashi cikin littafin alaƙirar ya kai tsaye Allah ta'ala ya mana jagora subhanakallahumma bihamdika ashhadu an a ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik